assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora akan darasinmu na suratul a'raf karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da hamsin da shida bayanai game da abin da ya faru da annabi musa alaihi salatu da waɗannan mutane saba'in da ya zaɓa ya tafi miƙati da su turjiya da ya samu agun a wajensu cewa suna so su ma sai sun ga Allah bayan ya roƙi Allah ya farfadar da su ya kuma nema musu gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala ya kuma roƙi Allah alfarmasi waktub lana fi hadhihi dunya hasana ya ce Allah ka rubuta mana kyakkyawan abu a nan rayuwar duniya mu samu dacewa mu samu shiriya mu samu muwafaka daga wajenka wa fil akhirati kuma Allah ka rubuta mana a lahira inna hudna ilayka Allah mun tuba zuwa gare ka qala sai Allah yace azabi usibu bihi man asha ta? ina riskar da ita ga wadda na ga dama bisa adalci na inji Allah wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahamata kuma ta yalwaci komai da komai fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun Allah ya ce to zan tabbatar da ita ne ga waɗanda suke tsoron Allah rahamar Allah tausayin Allah jin kai na Allah yana tabbata ne ga masu da'a ma Allah fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata waɗanda suke ba da zakkan dukiyoyinsu suke tsarkake zukatansu da ayyukansu daga munanan ayyuka wallazina hum bi na yu'minun Allah ce kuma waɗanda suke imani da ayoyinmu Allah ce ta waɗannan nakan wajabtar nakan tabbatar nakan rubuta rahama ta gare su Allah ya samu a cikinsu. su za mu tashi farkon aya ta 157 to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون to waɗannan masu tsoron Allah waɗanda suke bin Allah suke bin littafin Allah Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya sune wadda suke bin manzon nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiya wadda yake annabi al'ummi wadda yake ummi wadda baya rubutu baya karatu yana daga cikin matsayi mafi girma da Allah ya ɗaga manzan Allah sama da kowa a duniya bai taɓa barin makka ba a ce ya je wata ƙasa ya zauna a wata ƙasa amma ka dubi yadda ya buwayi duniya kuma baya rubutawa baya karantawa wama kun ta tattalo min kobili min kita bihu wala ta bi yamini ka izallar ta bali mabote wama kun ta tattalo min kobili min kita bihu wala ta kubo bi yamini allaci ba wani littafi da kake karantawa kafin saukan alkur'ani wala taqutuhu bi mini kuma baka rubutu da hannunka idan lartaban mubtilun Allah ta da kana yi kuma da mabarnata Allah ta aida sun samu kokonto yo ko taron mun nan ne yadda muke nan aka ce maka malamin mu baya rubutu baya karatu ai zai baka mamaki shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya ne ko wadda ba musulmi ba kace annabi Muhammad ba zai ce maka wanne ba da zai ce maka wanne ba shi ɗaya ne shi ɗaya ne to yana daga cikin abin da ya zo da shi wata jami'a ya zo da ita duniya kowane ɓangare kowane fakulti kuma shi ke rike da shi kowane ɓangare na rayuwar al'umma duka duniyar shi ya zo da annabtar da malantan jami'ar ce kuma shi kaɗai ne malami mayaka mayaka shine kwamandansu masu hadisi shine kwamandansu masu ƙur'ani sune ne kwamandansu mutanen kirki shine malaminsu kowane ɓangare shi kaɗai yake zaune akan kujera saboda ka in za a yi fatawa shine mai fatawar idan alƙalanci ne wani ya yi laifi za a zartas mai da hukunci shine alƙalin idan za a tafi yaƙi shine kwamandan, duk abinda ya shafi rayuwar al'umma to shi kaɗai ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma in ba shi ba duk wadda bai iya karatu ko rubutu ba ta waya ce amma abun annabi daraja ce Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya ai cikin wannan aya da aran ma ya karanta Allah ya faɗi sirri inda dama ya je ya yi karatun komai ya sani za ta yaya ai dama akwai inda ya je ya koyo to ba ta inda za ka soka ba ta inda za ka soka har yau har yau maganganunsa muna ganin su a ƙasa suna faruwa akwai maganan da zai faɗa sai ce lam'ara kuma ni ban ga abun ba amma dai ku da ku gani kuma gashi nan muna gani sinfani min ahalin nari lam'ara kuma annabi ya ce ko ɗansu 'yan wuta guda biyu da su zo nan gaba annabi ya ce amma ni dai ban gansu da ido na ba na farko ya ce kasiyatun ariyatun za a yi waɗansu mata wadda sun saka tufa amma ana ganin tsiraicin jikinsu mu mun gansu ko ba mu gansu to amma shi yace lam arahuma ni ban gansu ba wannan ba dalili ne akan shi manzon Allah bane yace akwai dan su ƴan wuta da zasu su mata ne yace sun sa tufa akwai tufa a jikinsu amma duk abinda da ake sa tufan don shi kuma ana ganin sa duka waɗannan dalilai ne na manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah yace ya yattabi'una unar rasulan nabiyyal ummi sune waɗanda suke bin manzon nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake annabi ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili wadda sun same shi rubuce a wajensu a cikin attaura da linjila duk waɗannan littattafai da Allah ya saukar sai da ya yi bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sifofinsa a ciki ya ji dunahu maktuban inda sun samu labarin annabi rubuce a wajensu fit taurati wani injil a cikin attaura da linjila ba fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sahabbansa Allah ce Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Wallazi na ma'ahu a shidda wa alalakufari ruhama ubainahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيب الزراء بهم الكفار الله يجي محمد رسول الله annabi muhammadu manzan Allah ne ko ka yadda ko baka yadda ba Allah ya ba da shaida ya ce manzan Allah ne na ma'ahu Allah ya ce waɗanda suke tare da shi waɗannan sabban sun ashidda'u alal kufari suna da tsananin matsa makafirai lamba ruhama na hun amma akwai jin kai tsakaninsu fi makon fi wujuhihim min asarin sujud والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله تكلون ذات gansu cikin ruku'u da sujuda suna neman falalan Allah da yardan Allah fi ma kun fi wujuhihim min asarin sujud hasken su yana nan a fiskar su na guraben sujudar su sai ce zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil haka misalin su yake cikin attaura da linjila kaga har sahabban sama Allah ya bada labarin su da sifofin su a cikin attaura da linjila yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil allazina آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله يتي الذين آتيناهم الكتاب وأن دمك باس للتافي أهل الكتاب يعرفونه kama ya arifuna abna'ahum Allah ce suna saninsa ma'ana sun san manzon Allah sallallahu kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu abdullahi bin salam babban fada ne da ya zo ya musulunta sai wani cikin sabon annabi ya same shi ya ce da gaske ne kun san annabi kamar yadda kuka san 'ya'yan cikinku ya ce wallahi ni na san shi fiye da yadda na san 'ya'yan ciki ya ce domin 'ya'yan cikin mu sai mun aife su muke sanin su shi kuma mun karanta a cikin littafi tun shekaru ya ce mun san shi sarai wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun Allah ya amma akwai wani bangare daga cikin su da suke koyi gaskiya bayan sun sani akwai tafiyan da babban sa ya taba yi da shi za su tafi sham a hanya suka gamu da wani fada yace mishi kame da wannan yaron gida kame da shi in yahuda wannan suka gan shi za su yi attacking din saboda duk sun san alamunsa alaihi wa sallam ya ce mishi wannan yaron wane ne ya ce mishi ɗana ne na za ku je ce waje karba ya ce to kame da shi gida shi kame da shi gida akwai wani babban sha'ani tare da shi zai zo ya jagoranci duniya ne duniyar kuma da lahira ana sayyidu waladi adam yawon alkiyama annabi ya ce ba alfahari nake ba ni ne shugaban duk wani ɗan adam ranar alkiyama duk abin da ya makale ya ƙaƙare annabi ce sai na shiga ciki shi yasa ya ce duk wata masifa da ta same ka a duniya annabi ce ka shi zuciyarka da ni tun da ka rasa ne annabi ya ce komai ka rasa bai kai abin da ka rasa na rasa ne ba duk wannan iskancin da ake mana ba don bayi nan ba haka ne <laughs> eh. <laughs> annabi ya ce duk masifar da ta same ka matarka ta mutu mahaifiyarka ta mutu mahaifinka ya mutu 'ya'yanka sun mutu gobara aka maka annabi ya ce ka tuna karasa ne ma sallallahu alaihi wasallam allazi yajidunahu maktuban indahum fi taurati wal injil wadda sun same shi rubuce a wajensu a cikin attaura da injila ya amuruhum bil ma'ruf yana umurtan su da alkhairi wa yanhahum anil munkar yana hana su munanan ayyuka yana daga cikin alamar alkhairi da yake tattare da duk wanda zaka yi alaka da shi ya zama alakar akwai umarni da alkhairi da hani daga mummunan abu wannan shi ne ake ce mishi da'awa ne. Al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar umurni da alkhairi da hani da mummunan aiki to na daga cikin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fice da shi ya amurhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yana umurtan su da alkhairi yana hana su munanan ayyuka wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadadan ababa tsarkaka wa yuharrimu alaihim al-kaba'if yana haramta musu gurbatattun ababa munana masu cutarwa yana daga cikin abin da Allah ya aiko shi da shi duk wani abu mai albarka mai tsarki mai tsafta mai amfani abinci ne ko sutura ne ko abin da za a yi mu'amala da shi ne sai halatta mutum duk abin da yake gurɓatacce zai cutar sai haramta wa mutane duk abin da kaji an ce haramun ne to ko ba dukansa ba cutarwansa ya fi amfanin da yake cikin shi yawa jama'a mun fahimta Abin da yake mai amfani mai tsarki mai tsabta haka duk gurɓataccen abu to sai a ce haramun ne ku ci saboda zai cutar da ku in ma ta fuskar lafiyarku in ma ta fuskar mutuncinku in ma ta fuskar addininku sai a haramta muku shi to yana daga cikin abin da Allah ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi har cikin at-taura da linjila wa لهم الطيبات ويحرم عليهم wa yuharrimu alaihim al sannan yana sauke musu nauyayyaki da aka ɗora musu wal aglal allati kanat alaihim da kukumai sarkoki da aka dabaibaye su da shi kasan yana daga cikin ukubar da Allah ya ma yahudu shine duk lokacin da suka fantsama cikin sabon Allah sai a saukar da doka mai tsanani a kansu shi yasa yana daga cikin abinda mu wannan al'umman Allah ya mana rangwame da afuwa akai wala tahmil alaina isran kama hamaltahu حملته على min qablina Allah karka ka ɗora mana dokoki masu nauyi irin yadda ka dora ma al'ummomin da suka gabace mu yace na amince la tahmil alaina isran to shine wa yadhu anhum isran idan da najasa za ta taba sutura ɗaya daga cikin su to tsarkake ta shine a yanki inda najasan ta taba mu kuma sai aka ce a wanke sai aka ce a wanki irin su ranar asabar duka haramun ne wani ya je neman kuɗi mu kuma har juma'a da kaga mutanen mun nan suna hutu ba wanda ya sa su hutu ranar juma'a abin da aka ce in za a yi sallar juma'a a kula kasuwa a je a yi sallar juma'a idan aka gama sallar juma'a Allah ce fantashiru fil ardi tabu min fadlillah Allah ce ku je ku nemi kudin ku ku je ku nemi abincin idan wani ya kashe wani a cikin su to kisa ne ko da kuskure ne kisa ne ba yafiya ba diya kawai a kashe shi idan kai wani biki abin bikin sai kai wani iskanci ka saba ma Allah to Allah sai dubi duk abin da aka ci abin bikin sai ce haramun ne kar a sake ci ba shi kenan ba haka ne haka aka dinga dora musu duk tsiyar da kai to abin da kai sai a haramta shi ba shi kenan ba shine Allah ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseeran wa akhdhihim ar-riba wa akhdhihim ar-riba wa qad anhu wa aklihim amwalan nas bil batil وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما الله يتفى بظلم من الذين هادوا سبود صابر alaihim يهوداوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم Allah ta fi aka haramta musu daɗaɗen ababen da an halatta musu a farko. Wa bi saddihim an sabilillahi kafira da toshe hanyar Allah da suke sosai ba su so su ga mutum yana addini ba su so su ga mutum yawa yana kusantan Allah ba su so kawai wa dolau takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a wani yana tsokaci mun ce ba arne ba zai daga musulmi ba ya ce to amma su suna ganin arnan da suke taimakon musulmi a kadai sake duba irin musulmin da kyau A arnan da kuke rayuwan ku daya komi daya da shi da sauransu to ina ruwansa da kai ai musuluncin kan kawai a baki ne amma ka rike addini ya shiga hidimarka sai dai ba irin na annabin ce yi ba amma ka sa sut ɗinka ya sa sut ɗinsa kun je kun kwankwaɗi giyan ku tare ko kun je kun yi hidimomin ku tare duk abin da kuke a fiska babu abu da zaka tallata mishi na addini ba wani abu da raka nuna mishi kai musulmi ne ba wani abu da raka nuna mishi a'a ba daidai ba ne. a to wannan me ba zai maka ba me ba zai maka ba yana daga cikin abin da mutanen suka gagara ribata waɗanda ba Musulmi ba sun fi yunkurin tallata addini haka ba kuna zaune a bakin benci za ka gan shi ya zo ya ce ya zo muku bishara in kuna so zai muku bayani sai ka samu mutum da kwalik ɗinsa a ofis sun fi shekara 20 bai taɓa tallata mishi musulunci ba to ai kai ma ya san kai ma musuluncin kan ai ba yadda ake yi ba mutaran kawai sai ka shiga ka same shi ce mishi in ka samu lokaci ina so zama ɗanyi wani magana menene ka ce wallahi addini nake so in maka bayani a kansa kaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aka haife shi sai ka sako tarihin annabi yana daga cikin abun da ke buga zuciya mutum ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam shirya na Allah ne amma tun da kake a duniya har ma ba baka taba tallata mishi musulunci ba ka kai ma kanka ai musulunci bai dame ka ba inda kai ne kake tsakaninsu su haka zuriyan wallahi da sun tallata maka addinin su saboda kan an ce musulmin ai mataki mataki ne da yawa waɗannan ababa da ake ake cutar da musulmin ba da irin waɗannan musulmin ake haɗa kai a cutar da su ba yau inda za a ce a yi doka ta shari'a a bi Allah sai an samu waɗannan lalatattun musulmin da hannunsu wajen dakushewa haka ne ko ba ka ba to wannan don arni ya ɗaga shi akwai wani abu a ciki jama'a mun fahimta Allah ya ce wal aglalan lati kanat alaihim da waɗannan ƙuƙumai waɗanda suke aka musu tarnaki da su duka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zai ta warwarewa abu kaza an yi afuwa abu kaza an yi afuwa abu kaza an yi afuwa yau ga al'umman nan firi komai yana gudana babu kunci a cikin fallazina amanu Allah ya ce waɗanda suka yi imani wa azzaruhu suka ƙarfafe shi fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu suka ƙarfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi ba'un nuran lazi unzila ma'ahu suka bi hasken nan wadda aka aiko shi da shi ula'ika humul muflihun Allah ce to waɗannan su ne rabautattu fallazina amanu bihi yana daga cikin sharaɗin imani ƙa'idar imani sai ka yi imani da annabi Muhammad kasa ko da ka ce a to ai duk addinan ai duk addinin da kai a duk addinin da kai sai ka yi imani da annabi Muhammadu kafin a ce ka yi addini kafin ka shiga aljanna a farkon suratu muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wallazina amanu wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad wa amanu bima nuzila ala muhammad dole sai annabi muhammad ne ya shigo كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات الله يقول وأن سكي إيماني سكي أيوكا نقري سيأتي وامنوا بما نزل على محمد سكاي ايماني دا أبين دا أكسس سوكر ومحمد صلى الله عليه واله وسلم Wata ta inda mutum ya kewaya inda yana so ya haɗu da Allah a matsayin mumini sai ya yi imani da annabi Muhammad. Alihi salatu wassalam. Annabi ya ce, wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Annabi ya ce, na rantse da waddaran muhammad ke hannunsa, wa nan? La yasma'u bi ahadun min hadhihi umma Annabi ya ce, ba wadda zai ji ɗuriya ta ko mutum ɗaya ne a wannan al'umma ya ji awata ya ji kirana walam yu'min bi yahudiyun wala nasaraniyun ba yahude ne ko ba nasare thumma lam yu'min bi kuma bai walam yu'min bi kuma bai yi imani da ni ba illa kana min ashabin nar fasid an wuta ne Allahu akbar Allahu akbar annabi yace duk wanda ya ji wannan kira da nazo da shi na musulunci bai ba da kai ba annabi yace dan wuta ne fallazina amanu bihi Allah ce waɗanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka bi hasken nan da aka saukar tare da shi alqur'ani da sunna kenan ulaika humul muflihun Allah ce waɗannan sune rabotattu Allah ya samu a cikinsu. To Allah ya ce, Ƙul ya ayyuhan wahan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل الله يتكتي مسلم يا أيها الناس يا كومتاني إني رسول الله إليكم جميعا ممن زن الله ني زوا غريكو باكي تينكو annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin kowa duka annabin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni rasulullahi ilaikum jami'an تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا دوة الأمة akan tura mata annabinta ne a keɓe yanzu kamar annabin musa ai an tura shi ne zuwa banu Isra'il. kowane annabi akan keɓance shi ne da mutanensa shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka turo shi ma duniya duka liyakuna alamin nadira Allah yace kulka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki ɗayan ku allazi lahu mulku samawati wal ardi Allah wadda mulkin samai da kasai ke gare shi shi kadan sa la ilaha illa huwa ba wani abin bauta da gaskiya sai shi yuhyi wa yumit shi yake kashewa shi yake rayuwa fa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihin nabiyil ummi da annabinsa wadda yake manzonsa wadda yake annabi ne ummi allazi yu'minu billahi wanda yayi imani da Allah wa kalimatihi yayi imani da kalmomin Allah wattabi'uhu ku bishi la'allakum tahtadun Allah ta za ku shiri in kun bi manzon Allah wa in tuti'uhu tahtadu shi kadai ne Allah ya mishi wannan tambari wa in tuti'uhu tahtadu Allah ce idan kun bi shi za ku shirya in kun bi shi za ku shirya shi kadai ne annabi shi kadai ne manzo ba wani malami duk rikarsa da za a ce ka rufe ido ka bi shi in yace a zauna sai da dalili in yace a tashi sai da dalili in yace a risa to ba za a ce mun daɗa risa ba sai ya kawo dalili manzo Allah in yace ka sunkuya kawai ka sunkuya shi kadai ne shi kadai ne manzon al'umma shi kadai ne manzan al'umma to sai Allah ya ce wa min qawmi musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya ya'dilun وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر نعم. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا نعم. قد علم كل أناس مشربهم نعم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى Kulumin ɓoye ba shi ma razakona, kuma mazo lamuna, walakin kanu, an fuska wumi na fulmin kuɗi. Wa min ƙauni Musa, Allah ce cikin mutanen Annabi Musa, ummata, ummata, tun akwai wata jama'a ya haduna bilhaki, wadda suke shiryas da mutane da gaskiya. Wa bihi ya adi kuma da shi suke adalci, da gaskiyar suke kuma hukunci suke adalci. Wato duk inda ka ga wani gungu. to ba a rasa na kwarai a cikinsu saboda karka yi kudin goro wa 'yan sanda karka yi kudin goro wa sojoji karka yi kudin goro wa direbobi karka yi kudin goro wa 'yan kasuwa karka yi kudin goro wa 'yan siyasa karka yi kudin goro wa duwan jinsi ba a hukunci haka eh, komin kashin na kwarin to kowane bangare ne ba a rasu kuma na kwarai a cikinsu Allah ya ce wa min qaumi Musa cikin mutanen annabi Musa ummatun akwai wata jama'a al'umma yahduna bil bilhaki wadda suke shiryuwa kuma suke shiryasuwa da gaskiya wa bihi ya adilun kuma da shi suke adalci wajen hukunci Allah sai ya ce wa qatta'nahu musnatai asharata asbatin umama asbatan umama Allah ce to sai muka raba su gida goma sha biyu gwargwadon gidajen ‘ya'yan annabi yaƙub alaihi salatu dama ai shi annabi yaƙub shi ne isra'ila كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وشي النبي يعقوب شيني إسرائيل تقول أن يأنسى سؤال النبي يوسف ديا ينسى ديا أنسى سؤال كيتشو بنو إسرائيل تقول أن فاملين سوني بنو إسرائيل نعم Allah ya ce wa qatta'nahu musnatai asharata asbaban umama Allah ya ce to sai muka raba su kabilu 12 gidaje 12 kowane family to sai aka ware su a matsayin kabila mai cin gashin kansa yanzu kaga gidaje goma sha biyu kenan family goma sha biyu duka sun ɗauko asali daga tushe ɗaya to amma kowa kuma yanzu an tsaye da shi ya ci gashin kansa a matsayin family mai cin gashin kansa jama'a muna fahimta Allah ya ce wa ina ila Musa sai muka yi wahayi wa annabi Musa ina fata dai ba ku manta dai labarin mu da muke ciki ba to an samu wani dimuwa man sagir yana nan gaba wata ilgobe za mu shige shi da Allah ya umarce su a tafi ardul mukaddasa suka ce su ba za su je to ƙarshe za mu zo mu ji yadda ubangiji ya jarabce su da ɗimuwa a wannan sahara ɗin sai da aka kwashe shekara arba'in ba wadda ya san inda ya dosa shi allah haka yake haka yake dama duk lokacin da ka yi watsi da shi ɗaya daga cikin ukubar da zai maka sai ya sa ka yi watsi da abin da zai amfane ka nasullaha fa nasiyahum Allah ce sun manta da ni nasa suka manta da kansu nasullaha fa nasiyahum Allah ce sun share ni sun yi watsi da ni ni ma sai na yi watsi da su to rayuwa za ta yi in Allah ya cire hannu a kanka idan Allah ya yi watsi da mutum to ko tunani ka ga yana yi wallahi wannan tunanin wadda bai cutar da shi ne ba wadda zai amfanar da shi ne annabi yake cewa wala takilni ila nafsi tarfata ayn Allah karka fita harka na karka fita sabgata ko kamar kyaftawar ido ne karka bar ni da dabara na ko kamar kyaftawar ido to ana cikin wannan imuwa to ruwa ya yanke a rasa ruwa gashi sahara ne Allah ce to za a samar musu da ruwan shi sai aka tsara su kowane family kowane gida kawai ganin layinsu wa fu musnatay asharata asbatan umama wa awhayna ila Musa Allah ce sai muka yi wahayi wa annabi Musa tasqahu qaumuhu idan mutanansa suka nemi ya shayar da su ya samar musu da ruwa tunda shine annabin shine jagora yanzu ba tunda aka je aka fito daga wajen fir'aunan nan yana tare da su ayi nan nan kun ga dai ai kwanan farko suka ce id Allah na ilahan kama da kuma aliha na biyu suka zo suka fara bautan dan mariki na uku suka je suka ce sun ga Allah keke da keke to yanzu an zo an musu wa'azi an daidaita abubuwa an zo an ce su shiga wannan alƙarya sun ce ba za su shiga ba gashi an shiga ɗimuwa Allah ce wa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi wa annabi Musa ai kai ma ka san annabi Musa ya sha wuya <laughs> izastaskahu kaumuhu idan mutanensa suka nemi shayarwa daga gare shi ribbi bi asakal hajar Allah ke ce muka ce mishi ka dauki wannan sandan kan ka daki dutse da shi aka nuna mai wani dutse aka ce ka buge shi yana dukansa fambajasat min husnata asharata aina sai sai idan dunan ruwa sha biyu sai suka bubbugo daga jikin dutsen yadda ka ga bakin famfo kowane ɓangare guda goma sha biyu a suratul bakar yake cewa wa izi tasqa musa li qaumihi fa qulna barib bi asaka al hajar fanfajarat fanfajarat min husnata asharata aina. to fanfajarat din shine shi ne abu ya fashe dinga bullo da ruwa wani lokacin ana tono ba ya ga an ballo wani idon ruwa ba Allah ce a dirbi a saka lahajar ka daki wannan dutsen da sandanka famba jasad min husnata asharata aina sai idan duna ruwa goma sha biyu sai suka balle kad alima kullu unasin masharabahum Allah ce kowane kabila kowani family daga cikin su Allah ce kowa ya san wajen shan ruwansa ku ga inda za ku dinga shan ruwa a nan ku ga inda za ku dinga shan ruwa a nan ku ga inda za ku sha ruwa a nan duk a suratul baqara na daga cikin abin da Allah ya tuna musu goma na arziki da Allah ya musu wa zallalna alaihimul gamamu Allah ce kuma mun yi musu inuwa da girgije tsananin zafin rana Allah sai turo girgije kamar hadiri sai ya rufe kansu rana ba zai buge su ba wa anzalna alaihimul manna wa salwa Allah ce kuma mun saukar musu da darbar zuma da kuma naman salwa Soyayya ake kawo musu daga daga aljanna <laughs> eh, wannan abincin ne sa suka je suka samu annabi Musa suka ce shi gaskiya mu bora mu iya rayuwa da nama da zuma da kaza da kaza wallahi <laughs> wayannan mutane <laughs> wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid nasbira ala ce kawai kullum nama nama zuma zuma lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu wa kisaiha wa fumiha wa الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وإذ قلتم يا موسى الله تقتل لوكة لوكة يا موسى لن نصبر على طعام واحد suka ce gaskiya ba za mu iya haƙuri da cin abinci kala ɗaya ba almannu wasu salwa ne ba yanzu kai ko masara kaka isa kace ba za ka haƙura ne ita lannas bira ala ta'amin wahidin suka ce ba za mu iya haƙura kullum abinda za a kawo mana kawai da zuma da nama suka ce gaskiya ba za mu iya ba fadu ulana rabbaka ka roƙa mana Allah yukhrij lana mimma tunbitul ardu ya fito mana da irin abinda da ƙasa take tsirarwa min baqaliha <laughs> irin su latas irin su na'ana bakal su ne irin tsirran da suke fitowa ba a kan bishiya ba wato irin kamar yadda yau a'a irin da ya su kabeji min bakaliha wa ha, da irin su gurji irin su kokumba layinsu wa fumiha irin su alkama wa adasiha wake wa basaliha irin su albasa suka ce yanzu shi muke su kala ya ce musu a tasabdi lunar labi huwa adana bin labi huwa kare ce musu kuma noma noma ana kawo muku abinci daga aljanna ku ce sai noma a tasabdi lunar labi huwa adana ai dai wannan yaƙi suka gane annabi musu ya sha wuya suka ce yanzu kwa musanya ya ce musu yanzu kwa musanya abinda ya fi daraja da kashe shi a tastabdilunan labihuwa adana bin labihuwa kai yanzu kwa nemin shan abinci akan wadda yake mafi daraja abincin da za a kawo daga aljanna ku ce kuna so yanzu ku koma maganin noma <laughs> ala amadi eh malam ga labarin a suratul baqara in an kashe wannan rubutan su kunna wannan in an kashe wannan rubutan su kunna wannan in an kashe wannan su kunna wannan <laughs> Allah ya ce wa zallalna alaihimul gamamu mun musu inuwa da girgije wa anzalna alaihim almanna ko almanna wassalwa sannan mun saukar musu da almanna wassalwa as-salwa tsuntsuwa a ai an san ma as-salwa ai an yayin salwa ko <laughs> yawa <laughs> eh kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ya ce ku ci daga tsarkaka kan abin da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna Allah ya ce to amma ba su zalunce mu ba da suka bijire suka yi butulci walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce kansu kawai suka zalunta duk wanda ya bijire ma Allah bi zalunci Allah ba kansu ya zalunta Allah ya samu dace to sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk